بسم الله الرحمن الرحيم So, is it my last question? I don't know. What are ya Chileano? Thank you. Twenty lọ́wọ́ ìdíje wọn, ilé ìdè tó àjẹ wọn. Èwo ní fóòtù wọn? Ilé ìdè tó àjẹ wọn ní twenty sáwà dúdú dá fifty lẹ́yìn náà. Okay. Uh, Wanda ya ne zai wuna tunanin mutu na lokacin da shina. Wanda naira ke ko ba zan, wanda naira zai jin fani. A wasu? Twenty, eh, da fifty bai ne. buɗe wani to za su a mara Thank <laughs> you. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب الشهر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يسر قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مصلحين سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يا شيخ بازم ببيان يجيكني كافيان ma ku ba so shekiyan al'amuru umarni to yi nan na ya na ci bai mai ji bayani tiyan annahayi da e tiyan ina e jahannama ku ne zuwa lugana shi ne annayo e bayan ya usu da shigo gama ya ji bayani ya yi nan ga annahayu والناي استدعاء الترك بالقول إن الناي وغاي استدعاء الترك بالقول اي ادوا إغوانية بالقول بزمته ممن هو دونه اما وين وتيا زيد زمابنا على سبيل الوجود وشايتيا فكبو وكذا زمابنا دوشين دوشين نديها النهي anna yunna yunnauci al al'amru irita da amru gai au tak wuce bangare ya annayo au fil uchi bangare ya al'amru kan da ja tin fasara ga ngai gai bal kaf e wado ga bal fil e wado ga a caga annayo bal kaf al fil ewazo gote ito don na ga imanaya annayo istida bi ma'ana sala da tak awa ga wala yin da choluba to annayu gani da amuri ma ma'anan ni ba ga fiye su da sa ya da jo amma don du sala da dura ga mala ga ne hukunci na wazari ina da alaka min salabin ga cin kwalu bana auta khairin ko ina laisa yawai tu bana أو وضعي مشي في أحكام الوضعية بمشي نجي سابق الناجي إبايا ما يأصول جبو أما وعدا يجني لارمشي إن سابق الناجي ليكيها إيه النهي بمعنى السكر dole mane turin larabci kan don da wajen alaka da al'amar mane manyan sanin don da ma'ana ya zonin da aru ta wani gwado to daga nama qur'ani larabci ya cin wa kuma ya ji fakara ya ke gwadon ne yi bai so ce ga yi ga in tawo in tawo khairan lakum bi ma'ana udruku zalik khairan lakum ya gwati in tawo bi ma'ana udruku annahyu bi ma'ana asak e ne larabci mu ci bai so ci ga gani bai آل الكتاب يا آل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المظلم في صف مريم أعرف مكذب مكذب يقول لا تكونوا ثلاثة انتوا خيرا لكم يا سيد وجدتوا شيئا قلتوا لهم انتوا أي اتركوا ذلك خيرا لكم إن كنتم تعلمون معناها النهي بمعنى أكثر حتى هذا بيتو بيتوش بداية تيجي كون أنه ليك الشيء فهل أنتم منتظرون أي فهل أنتم تعرفون في النمو من الشيء وكنا إلا ويتنا تيجي كون وكنا إلا ويتنا يجي كون إنما يريد الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأداوة والبغضاء في الخمر والميت ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ سيدنا أبو قال انتهينا انتهينا بمعنى تركنا تركنا معنى النهي بمعنى الترك bayana man fatara yin ga yin annayu dai awwa da wani ga be gani shi kalma ishi da awon na e eh, lauyi za ta koto wa wa da ga aga yi common aga ga ishi da awon fil mahkama yi koto ishi da awon a yi za hukumo yi za yau dai hukuma ta fi zandon da zama da kai da annayu mu ga yi umarnin be e ba zai tafiya wa gwamnati ìtìádùgbà kó ìtìádùgbà wọ́n ṣe ànáyì ìtìájọ́ wọ́n ṣe tó yìí Al'amu. to ajiman gyara bai mai gaga min ma huwa dunahu ala sabilil wujub ga umarni na alugawa su bebe wata yana zai ga zumun wala umarni bebe ya za su ma ala sabili da wuju mai bebe fiya cille bo to za kuma yi usul jagayen ogoyin ganin ala wajen awa ga yadda lulugwa ma ya ti fuskaya cin da tafi ga mutum ibn e wa ga ala sabilil wujub eh ji ti bona shari'a ka ummati ka kaya kin da take na za ya yi misali shari'a ka ile iga kin da to ma amma ji ti ba ka boba ke makaruna ke bi ciwa kan na shi goga da masalatu ko da makaruna kan kan wuce wujala sabilil ba. yausha ga man gaba da safara ne ya annayu wa makru wa ya dawana ego ne ne yin makru nan gayi ma naha anu shari na ala wadi ilba nga yana tociwa gai ni lugana amma wuluji ulagwa luji illa ta tibo الحرام na ما نهى عنه الشارع على ورد الإلزام بالسبب. إذا نقول شيء ما يغير لغة وما يدنا في ba.

aya bɛ qur'ana ye bajo dai na ko ce nayu gari la ku ke e fu de yon bando shon da suratu anfal da ya ayyuha alladhina amanu la taqulu Laha wa rasula wa taqulu amanatikum wa antum Salamu wa antum ta'lamun واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم

من مين إكاين الناهية وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا جي أمانة جمري نسمى بنجر يهو أمانة توسنا تغوي بيهو تيدوريا جنا يا جي أمانة مري نلا تمشي آية المتابو وزنوه قواد مؤنما أموالكم وأولادكم إثناء إتيوبا تغدو تيجي zuriya yanki sai tuna mace da ya tsara za a yi rayuwar mace da ya daga bakansa wago ito na mejuru ya je uji tarbiya da na gwenye daga da hakki da jono ba waya. pawojo nura Ban da son gana ta taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a a pata najitiya na la la bimana Na na, annahiya na gan misaliya annayi amma lokaci na soci ga uji gabewa da soci na suku ke misali wa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana in wala ga inna ka shika inna to eh eh addu'a addu'a abe ke ga ke baza ko modo ba zai guru ne yin shiga addu'a kin da ne ga bai amuro wala wuja ji ko ci foro alkhairu ya mutin da rabbana habdana min adwa bina kiwa yin addu'a amma wayi so ti sakin wa koro ga aqimu salat ki waye na al'amru bogo la tu'akhidna wuce nayu wato ga yin ba da la tu'akhidna inna fina wuce ki ha addu'a amma wayi ya zugu wayi shi ha kin mai usul je eh al-iltima al misali kabe yo la ko na wilmil qalam na rikalar gumi aga yi musa ga al-intimat request eh, request a tsada da yi musa yawa musu ne ya yi guba zai shi ake cin wani wata to man ce ci gaba da bayani gawa ya tullu ala fasadin mas'iyyu an man shiga endondo na gabe etinye wangana en don da na toci an nan a biyu gana to na yawu gwaga alamar wuce ma ni da ya kan wuce wa gombo yin ciwa ta fi gida bayanai fiya ta gane karshen rana man shiga ma ne en wunawa da ke fiye da kalmaya hazuru hazuru kan mu ne wuwayan en wunana كنت نقول في سورة النور ليحذر الذين يخالفون عن أمرهم هذا كلمة يوم نيلا نونا وشرابك من أم أشهر نوعك من نوجة فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليهم أي فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم زي اللي قلنا على محمد بن صلى الله عليه وسلم فليحذر أقصى منها أن تصيبهم فتنة فتنة بديامة من يجي فسروا دون غير فتنة كافرين شكو منافين شكو بدع فاتا فتنة وني جبران دون دون أبكي لو أنا محمد صلى الله عليه وسلم أو يصيبهم عذاب قليل برضو أجل إيه هنا يجيب كلمة الحضر إضراب من يجي جدام ويدل على فساد المنئي عنه kanton da yawa na gabe wato wanda ga e wuce na shari'a na mutum gwana e wuce yin ciwa to man ji ya misali ya kai dan na kuma man ji to shi ba e ci gwana mini man jo adana je ga kan kanton da yawa na be tiya wa ba su wuce le su wuce wani ke bai ko sai ga ga ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawm al-jum'ati فالأرض إلى ذكر الله وذر البيت وريت ونورا وذر البيت يوتي لغة جنب يقوم يقول لغة لوك سنعك الله يا مباشرين بقى وشدن بيبا شدن ومشورا ويكيها نيجي ابن توتي نوم لما يجيزا ان كنت نتوتي نوم هنا يدل على فساد المنطق أنت aka ga bai so ce ga la da salata wa antum sukar ya su da sallar nan, ya ci nan, lokacin ne ga sai ita ne ce nan. ya mutu zan don da sallar da halin na wata ko sallar ne ciwa en don da shari'a na wannan abu ko da ta biyu na to ga ne mutum ne ciwa ke baya wani anabi ga yi ga na nikaha illa bi wali wa qada wa shahidai jawo wani wani tabbata sai a bai wali gani da ya rigu bai na shi saboro na akwada wakwada gani da sadaki ko da gaya wajen masarafin na jikiya na kuka yawon shani yawon shani misali jidokun etiya la tushrik billah hata la musalla minne na shari'a nan youtuber zan dun da gani lafa ko shiga sai na kuka etiwani hata ga man jiya misali ga to eh yi ba ni haramu yau shin ki hukunci ya zai ga ga yi no ya ga lana shin adulan wa ke ka shuda a cikin su da bai sabu a ta ga zai goza ni ki ji sallai ne shawara shin emin na no gona daga na gugwe emin haramu yau kun da go haramu yau man magana yi da gai annayu yadullu ala fasadil manhi anhu yan na da ga fi so wa za ku wuce don lamarin shani shin sallah ga na ke ga shuja zai kuwa ne fiya ina kuma da ke ji sallah da bana a shaga shirya nan ne za ya yi da al'ada wani shin ta zama zai yi ya da al'ada iya wuce haka tabbata ka shi tabbata hukuncin na na mangani fada na gefe sarai da masu alayin cikin wuja. Zama lamar da cewa shi da don inda ci ga

kuma ganin ya muhimmancin ilimin nan matsala ya take wuce wani daga biyu tara to e ba bayani ya karshe man ga wa kun ya ga qur'ani sarai fuska kama min ne wala ne dena ba ko ne qur'ani mai dade dinna annahiye sai duga ga la tasalu du'a ar-rajuli ka du'a'i بعضكم بعضا فليعلم الله الذين يتسللون منكم لواء لا تجعلوا دعاء الرسول يي نيريانا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا مصح بيي سيغن بيوشينا كندو نيي صاحا هنا يغا يا نبي أكما يا جيغا يا محمد كو يا ابن عبد الله آه سي يا نبي الله يا رسول الله zai wa nawa tarbiyu ya na wani kalmita da ya wuce ka'idan nan da tsaron bayani ya karshe na malla da ya fiye annaha yawana ga wasari da fi gatul amri ga kan da ci fi ga lafazin ya ajin wato da wal muradu bi amma yana da fadoina ga yi al-ibaha ke al-ibaha nga yanayi na daga mubahu al-ibaha al-mubahu kan doci umarni da qur'ana amma ya mubahu a shagar wani da ki ga yin mubahu nga yana wagatu wa dila da tuba kawo da jan awon obelefi efe gwaluba na na ga yi mubahu to ke waga ga umarnin don ga gabe qur'ana e ya fi ajina in ji fata ya? kille ba na kan wajen amma wadda zaɓe kowane misalin ya alfibaha ya umarni na jatu da ƙur'ano ce lama ne ya halalli gwada iga ƙur'ano da hadisi almubahu aja lokacin da lafaziya halale amma ba mai fiki wuje lokacin da lafaziya aljai wayo ya ju Na ya ju yi ma'ana almubahu gara wani أما قرآن وبحديث حلال أحل لكم ليلة الصيام غاب إلى نسائكم أحل لكم الطعام فأتانا تجاه أحل ما نوي مباح أي ذاتي هاي أكن يتل غيغا جمع أما كأي غيغا جمع تو أمرني بقرآن وبحديث إبتيا كم جبايا مباح في آية نبي سورة المائدة بيتوتي وإذا حللتم فاصطادوا ada ke ga ta ji gobona shagun ikrama na fasadu idan jidda bayan e kungiye da shi biye da shi yayi lole fasadu filo amru amma wai la mane tin le ba mane mu ba a ta ga wai la to ga mu da da kai da wuce ko mini ya kai da ukulo ga mai usulu shi jumhura e ga ga iga asal amru ba'da nayin ya dullu alal ibaha kan dangana umarni Zuma na awo kaga gaji ka zama to shi ci da umarni labe ji ya wuce to e tun wuce ya wuga ga mu ba wa ta duwa kun ji tilde ta tiwa ba e gona to bai to shi ga ibani ga wati za halaltum ya ga to hadi lodo fasadu e da tejena ngole na yube shi to shabayin turin ga ya ayyuhal ladina amanu la taftulu sayda wa antum hurum yani da imani jina ya ga zoto da dindimare ya kungiyar jirgin ta ya gani da yayin lokacin ya gada ihramuwa yani ya tuwa jina kuma umuran ya gwaro wuce ya gani gaza wa idan halartun fasfadu to a ta abu biya ita ko ƙur'anu abu dole ga ya ayyu allazina amanu idan nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah wa zarul bayt mu ga ina ina wuce duba ko يبرو وشيلا جهيجا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله ولا أمر منا يا باتو جوما كذا ثم إذا كان دندو كذا في القرآن أمر كيف بيجي جيجي وفي كان جوا ما نيا المبا إذا ما نيا كايدا إذا أتى الأمر بعد الناهي يدل على الإباحة أمر منا بيجي ويبرونا وجيه إتيتي لبوبو ya mubahu biyu da wuce misaliya idan hatu da man ga umarni da san da ci ma ne iba a wani lau a i ga umarni da da a tahadi ehuna a a ya zata a a ga wata wajen amma so ta biya ba kin da ya kafiri da su mini ذلك إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة إيمانوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير نولي إيمانوا ما شئتم نولي أمرني أما من جد ما لا أمرني وشيتيها إذن تحديده دسمية إذن لي إذا كنت يدكاتر له عشان نقابل Wasu gada tare a karayire, ibi na haka man kafin na da kairun, shin zalo na ko mai nan zage ga an ya fi amina yau ya ma ko zai ga ko a zaba lugana. Ya mutu ita na kai na, ita kwace a yan shi luba. To, kuma ga imalu ma shi tun zai sha idan umarni wa amma ya fiye da su yau. A gada ce na gaba na, da kuma ko ce ya, kin dunga kamar sha, faliyomin wa ban sha, faliyasar. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم قرابكها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشمل الجوع بئس بئس الشراب وساءت مرتفقة نقول إيه؟ فمن شاء فليوم تكون يا يا إن أم مكان أبي كتاج زما بيقول شديد يعني كيف دوكي بكامل تمام أو التسوية وين هو ويوبايا وابوجين وابوغاتما wọ́n bọ̀ ojú wọ́n bọ̀ ọgbà ṣùgbọ́n nígbà náà ayà gẹ́gẹ́ fún lọ́kùn tó rọ ọ́nà wọ́n gẹ̀gẹ́ káàkiri ní bó ti yá mẹ́gà àtọ̀tí ìrọ̀n àádá àtàntò láàkùn tìró. àdáàbà ní ilé ìlànà ẹ̀ mà ní ko láti ṣe sọ́kó yíyọ gan ẹ̀ mà bẹ̀bẹ̀ ọ́ kú ti gàdúyà. shin àtọ̀tí an àádá àtàntò láàkùn mu mo ṣe àgáàdùmọ̀ mo ṣe ọgá ìfúláwù ha فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم إجدنا تصبروا أو لا تصبروا وان بيه يجمعوا بعذابا يعني أو لا تصبروا وان بيه ما يأوي كما سواء عليكم إني سورة جزاء بما كانوا يعملون إن جاي جبين إبين يفتح لكم بغا تصبروا أبو wọ̀nyíye tí wọ́n tẹ́kùnyọ wọ́n bẹ́ yá àkúrò ju bí ga yaga idan ya soke ga suratu ya soke inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun sayakun ino da umurni duro amma ya fi fiya al'amarin da shi ya fi fiya al'amarin da shi umarni na tube ya fi fiya gada ta a'a mun yi tun so na so a don da kalma ya kun yi na. Kin don ga inna masala isa inda lahi ta masare adama خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وهكذا جندو وانا جنب لفظ التقويم يفي جلد لكن دنو جند جماعة يهود جينا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الصف وقلنا لهم كونوا كرادة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم أكيد كان يقول جماعة يهود جينا yake ke da ke zai je gwatika zai je gwadiya ta zai je gwai ba ya kawo ci gata ta yi mana fisaf epi kawayan asirin ngai dabara na ajalu a da etsaji so biyu na jela mai kana bai asiri a jajalu da kuma ikanadi wani hila nga da dabara ko shiga la efe asiri a zai fa alawa duk wani nimfa bai mafi a gada mai kama نقولتي يا إلى بارتين وفعنا بيقونا نقول قولا قد علمتم الذين اعتدوا منكم في خطة وقلنا لهم كونوا فردة خارجين يقول لهم بانو غيك يعني قبونوا يقافي فردة قتلي خاطئين نجاتيا يا سورة جبا ميقى مطلق الله سورة جبا دائما يندوش خاطئين نجاتيا كن درام الله أكبر kalmai a mai biye fife al'amariya kadara kendo na nke bidaya da so bai so shi ga falan ma asar amma nuhu anu kunna lahum kunu kila data fasihi lokacin ya za ko kita ina igaga jina lugana igaga na ke goji na jaje khasihin hakiya gilgira mai toci ebo ga na bona don na gari gurgudun kartunan iwa bidan fahimta cikin na jarabawa insha Allah ma akwai buru ya bin nakin babu yan al'am wal khas ga illa ka ziga bin ikin bayanin ganibe al khas ikin zando ci jona gurguru ni gana social barku da ya yi ko ya kuta da ganibe ta so kafin sha jarabawa na sai za ka ga bin guba ikin Aleyküm selam. Bambancin magana da yau a tsakamaya. A tsakuya wurari ne wadda ke kan mai tsawawa ya zon to a tsaga ibara ne hukunci zai zuwa ciki iza ya lafi wajibi sangoci iza mai lafi haram amma tafiya na ini gaba wuta ngala gabe jimi na shi wa ya yi mawu da za baye ne bai tana ya wasu da wani wa baye na yawo ya zama in ya tsaura ya na canjin don da ya tsiwa amma a hukuncin da fitarun ibn al-ahkamu a taklifiyya al-khamsa na jefe sarawina ibuna ya dabo agawa ga dacha amma da waga ga aluwa amma abike na ga Allah na tuna to agawa ga dace na waye na tuwa yana sai gona to tuwa da na wala kwashi ina tuwa na wace wajibi ko mustahabi amma ban da takwi eh gogo na ni ya shi ga fa biyo aula tadiruna wuce ga umarni ga alaibawa nítorí egbọ̀wé fina etí àdá wúwo bèrè fún egbọ̀wé ní àṣà àdúrà bó bá di ẹ̀rọ bọ́ sí ìlú. ìwé ẹ̀rọ kún tó ní ìlú àdìmọ̀gbà ọ̀nà ìjẹ́ ìlú náà wà ní ìlú mọ̀gbà ọ̀nà. alhamdulillah. فإذا أتى ممثل تكون فعل خير له. جرب أن yanasasara wuna sai gwana ya zai gaba ka sun ci da fahimci wani sai gwana yi na daga ya sauki rayi Ile ga igacha inda yake suna da nan da a yi nan nan da ke nan so fata na 50 copies wa eh so eh, zandun ka na ba ko bai larauci ko be turanci amma ya larauci ba ya in ta ya tsara a da jawabin sai ga din na jiwa cika a to a da kewayi ina waya shiga wa ma talaci ikiya gorubo wato wa bebe kuja wa na kuja to sai da bukata bawa ya yi kashi zandun dubayin wujida ya